sai ke cewa bal khalana ila mata'in min mata'id duniya kawai sai tinkari jin daɗi da morewa na duniya wasara khalfa shahawatihi sai yana bibiyan bayan abin da sha'awar ran shi yake bi wa mata hawahu nafsuhu da abin da zuciya ke riya mai duna ma yardi rabbahu sabanin abin da ke yardar da ubangijin shi fa huwa mulazimun li ghayyihi wa dalalihi wannan sai lazimci abin da batan shi yake tsara mai kuma yake riya mashi hala ja'alihi saboda ya jahilci Allah duk wanda yake biye masan zuciya irin wannan bai san Allah ba ne mun fahimci wannan da kyau ku Allah bai san shi ba in ya san Allah ba zai yi ba wa hala ta'allumihi tun daga halin yana jahili har lokacin da yake neman ilimi haka wannan abin zai bi shi har san da ya zama malami in ya zama dama sanar ke jahili kai ka neman ɗaukaka ne shi ya sa fa herakal yi masu abu su fiyan tambaya kan annabi gaji ya tsatsan shi yake tun farko kun ga wani wannan da kyau in ya zama tun farko dama gidansu gidan sarauta ne ko gidansu gidan arziki ne gidan kuɗi ne ko gidan gidan wani ɗaukaka ne tun asali yau ya zo yadda awon annabta kun ga wani wannan za su yaƙe shi me yasa saboda yana gogoriyo da faɗa tashin ya dawo da wancan matsayin na gidansu ne kun gano wannan sai da ya faɗi ƙarara ya ce inda gidan sarauta ne da sai mu ce sarautan gidan ya faɗi ne eh to yana son ya dawo da majat na gidan ne amma kun ce mana a'a shi ba ɗan kowan kowa ba ne ba ma a san shi ba maraya ne ma kaza ne ma sai ce to ko shi ne karanta zai zama jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko ya sai ya zo ya cinye hatta mulki na ɗannan to misalin wannan misalin wanda tun lokacin yana cikin jahilci bai zan komi ba to za ga yana bin son zuciyar shi akwai abin da yake son ya samu akwai abin da yake son ya zama in ya fara neman ilimi a haka zai tafi yana gogoriyo yana abubuwa yana faɗi shi. ran da ya zama malami to abin da zai ci gaba da shi ke nan shi yasa mahaifiyan imamu malik ta yi ƙoƙarin ɗaura imamu malik a kan ladabi mai kyau don in yaro ya zama bai da tarbiyya bai da ɗa'a lafiyayya masu kyau masu nagarta matsalar da zai fuskanta ke nan. mun karanta da kojan tarihin malik tana tura shi je ga koyo ladabin rabi'a kafin ilimin shi mun gano wannan da kyau ko shi sa maluku sai zama abin da ya zama Allah maraukin sarki ya sa mu dace sanda ya rubuta muwatta sai din madina da ƙauyuka da sauran birane kowa shi ma sai ya rubuta littafi ya sanya mana shi ma muwatta suka ga ce maluku ga abin da suka yi ya ce to ku bar su kowa ya kasa wanda ya yi Allah ba dan ni ba kaga duk sun yi ne danwa wa su danna maluku yace inda dan Allah suka yi Allah zai wanzar da na zai wanzar da nasu in ko ba dan Allah suka yi ba Allah zai zubar da nasu ya wanzar da nawa yau an waye gari kana da wata labarin muwatsa ko akwai ta baka da labarin ta haka ce muwatsa sai ka ce tawa sunan kadai sai da Allah ya tsare mai saboda ya yi lilla jama'a mun fahimci wannan da kyau yanzu wazin da aka yi jiya duk wanda ya miƙe yana ma albani mai addu'a kuma su da kan suka faɗa albanin nan fa baya wajen nan ballantana a ce muna yi na ganin ido ne mun gano wannan da kyau ku sannan mutumin kirki ya ce wani mutumin kirki ne ko to ko bayan bashi sai an gane wanan nan mutumin kirki ne malam albani ya ce malam sa'idu mai kwano gusau aminin shi ne mai kwano na hawa mimbari ya fara wa'azi ya kaji dan Allah bai ɗebe maka kewan albani ba mun gano wannan da kyau ku kai ka ce albani ne ke tsaye ke zayyano bayanai sai dai kawai shi za ka ji lahajan da muryan ba mai ba iri ɗaya ba ne amma yadda albani ke aje ilimi yake aje shari'a yake kara da ilimi na ambaliya yana fitowa yana shiga cikin madaran zuciya abinda mai kwano yake nan kuma haka yake kisa sai hali ya yi ɗaya ake abota jama kuna fahimtar wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace lamyan tafi bil ilmi rukul gai. bai amfani da ilimin da Allah ya ba shi ba ballantana ya bar abin da yake na zalunci ne fa fi zalika ashbahu bil kal to malami in ya zama haka to ya fi kama da kare alladhi la yantafi'u raha wanda bai cin moriyar zo lokacin hutu kalla da kyau kare in yana gudu cikin me yake haki in ya zauna yana hutu a inuwa me yake yi haki la yantafi'u raha fa yatruku lahas ballantana ya bar haki fa huwa mulazimun lil lahas yana nan yana ta haki hala rahatihi wa ta ta'abihi in ya gaji haki yake in yana hutu ma me yake yi haƙƙi yake a azalallah min alkhizlan Allah ya kiyaye mu daga tabewa wa asbabud dalal da sababban bata wal hurman da kuma Allah ya haramta mutum fagen daukaka fagen bayyana fagen tsira a lahira me yasa muka karkata muka ɗibo bayanan malamai da suke bayani akan ittiba'u shahawa dan gani da abin da ya shafi ilimi babin ilimi yake karantarwa shi yasa an kana ba karka sauka akan abin da kake yi domin kana sauka akan babin to shi ma saukan ittiba'ul hawa ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa ba abu mai hadari ko irin ilimi saboda ilimin da kake akan kan shigo kana ba da labarin fa haka annabta yake ba jama'a kuna gane wannan kana ba da labarin cewa haka annabta take Allah shi kyauta ومن أخطر الأواطف الفاسدة المهلكة alhirsu alalma, المال ما ليش هنا رجعتك ما في خطر عاطفة ممونة wacce take ɗiban malamai da ɗalibai mai kuma hallakarwa shine mutumin da ya sa harkar ilimi a gaba kuma ya tasa kwaɗayin tara abun duniya mun gano wannan so yake gidaje ya motoci samu ɗaukaka kai ai malamin nan wai wa shahawatu ila fahisha kuma ya samu sha'awa a rai na alfasha zagi cin mutunci batanci zina liwati da ababe miyau. wa ƙadar jama'a har rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama muhaddaran anhuma kun ga shahawatul mal da shahawatul fahisha annabi ya tattara su waje guda mun gane wannan da kyau ku. ya ja kunnan bayi ya ce ku yi hankali da su bi kaulihi inda ya ce inna duniya hulwatun hadira kun ga duniyan nan wani abu ne mai gardi wani abu ne mai zaƙi sannan kuma hadiratun sannan mai birgewa mai kawal mai kalkal a idan mutum wa inna allaha mustakhlifukum fiha Allah maɗaukin sarki zai jibintar da al'amarin duniya a kanku fayan kaifa ta'amalu Allah zai gaya za ku yi ne idan wani yana kaza kace ba daidai yake ba ko to sai Allah madaukin sarki ya ce to zo kana nan sai baka damin ya ce yi magani kafin ka farga ko sai kai munin aiki sama da abin da yake yi kuma sai kai ta kokarin binnewa shi mugun aiki ko ka je kasan bakwai ka binne sai ya fito shi tuba ne ke share shi kawai ku gano wanda na kyau ku ba barbaru da ɓoya ba ana gane wannan idan ka ce wani macuci ne sai Allah madauke sarki ya kawo maka hanyar da zaka tara kuɗi kana ganin kamar na banza ne ana nan ana nan sai shaɗan sai zo ya mamaye ka mun fahimci wannan da kyau ko in ma alfashin ne ko ma menene sai Allah ya ba ku dama haka banu Isra'ila suke ta kuka ai fir'auna ya danne mu ai fir'auna ya kaza ce zan kawo da fir'auna in sa ku za mu ga yadda za ku yi jama'a mun gane wannan da kyau shi ne annabi yake ce Allah zai ba ku dama sai ga yadda za ku yi fattaku duniya jama'a ku yi taka tsantsan da duniya wattaqun nisa ku yi tsantsan da mata fa inna awwala fitnati bani isra'il don fitinan farko da ta fara harin banu isra'ila fin nisa mata ne su suka fara ragargaza su duk wanda za ga mata sun kewaye shi ya shiga uku na gaya maka wai ka san ka burge mata ka ne iyayenka ne a mutanen gari ne Allah ka hankali sai sun kai ga sun baro ka wa ka ce fitnatin nisa wai wani yana ganin wai wai ko karuwai wayan iska uwarka sai da zama maka matsala kanwanka sai da zama maka matsala matarka sai da zama maka matsala ɗalibarka sai da zama maka matsala ba su ta neme ka da fasikanci ba yanzu obasanjo me ya faɗa cewa wannan gwamnatin ba abin da ya saka ta a bala'i illa mata biyar mun gano wannan da kyau ku haka ya faɗa mata biyar ne ya ce na farko matan shugaban kasa ba ka yi da littafin shi ba na biya ce diza ne alisan maduweke ministan mai na uku ya ce ingozi okonja waila na biyar ce dora tsohuwan ministan aviation na biyar ce shi shugaban kasan kuma shi ne mafi rauni a cikinsu haka ya fada kaga shi ma shugaban kasa ya mai da shi ne kuma ya ce mafi rauni daga cikin hudun da suka kewaye shi fitnatin nisa ba gano wannan da ke ku waɗannan su ke faɗa a ji cabinet ɗin duk wanda ka gan shi da hula da wando ko wala rakiya yake yi rike jakan yake yi jakan na hannunsu ka gaya mai inda za ku yi nasara inda yake haƙo amfanin ƙasa yana hannunsu in ta haƙo sai ta ba wannan ta siyar in an kawo to ga wanda za a kawo ma mai gidan sai ce ta ce zuba ma a jaka jama'a <laughs> ana cikin tsaka mai wuya ba ana cikin tsaka mai wuya fitnatin nisa annabi ya fada ko bai fada ba za ka yi tarin yana neman waɗannan ya lalata da su ne duk wanda bai gane wannan ba sai ya sha mamaki ina fata mun gane wannan da kyau yanzu misali ba muna katu da mata nan zo cika wajen nan ba in mutum bai taka zama ba sai ya fitinu yana ganin duk sun baro gidajen su so suke saurari me za ka faɗi za su bi za su yi kaza in kai sakaci ba gaya masa abin da Allah ya ce ba ka wakilci Allah ka koma wakiltan kanka ka fada fitnatin nisa dole sai kai ta taka san. jama'a muna gane wannan da kyau ko ita mace tana da matsala ɗaya in yau ne birge ta koto shi ke kan gaskiya in gobe wane birge ta yana kan wa gaskiya kuma ku lura sanda aka zo ana wa'azi a jiya duk wanda ya yi wa'azi a wanda aka yi annashu aka ji daɗi amma da aka zo magana kan mata ba ya kuma gani eh ana dariya ana cewa sai gari ya waye kaza kaza kaza malam kakka sauka shikenan kuma magana ne kanwa mata inda gane mata suna da rawan da suke takawa wajen gyara al'umma suna da rawan da suke taka wajen wa bata al'umma yasa annabi ce ku hankali da mata da yawa suna fassara sun nan fa ba daidai ba sai mu ya gashi shi baya neman karuwai mai matan ka ke zira ka kai yak kafa yan kafa kanwan kafa uwar kafa ɗaliban ka mata fa in ba ka da su me kake domin matan cikin gida su yi eh, lalle wane kaza ne sai ka hankali da wannan fitina ne Wani hadisi rawahu muslim muslim ne ya roto shi a kitabu zikiri wa du'a wa istighfar babu aksar ahal jannatil fukara, a ƙarƙashin babin da ke bayani akan mafi yawancin yin aljanna talakawa ne wa aksaru ahalin narin nisa mafi yawancin yan wata kuma mata ne ya kawo shi a lamba na 2742 wal matsalo ittika'uhu min duniya dunya huwa ta'alluqu biha wa rukunu ilaiha abinda yake nufi shine kai taka tsantsan da duniya kar ka je ka makalkale ma duniya ka karkata zuwa gare ta fa innahu ya ila ilal hirsu wa shuh wannan yana kai ka zuwa ga matsanancin kwaɗayi ma duniyan da kuma ruwa wa huwa da'un qalbi udal al-khatir wannan cuta ne annoba ne fari ne da ke kama zuciya ta hallaka ta ji da anhu ya tafarra'u minhu kasirin min al-ma'asi wannan son zuciyan ko to daga nan ne ake mai ban ruwa sai fitar da tsoro tsaron sai reshe sai ya haifar da duk wani sabon Allah da ke tunani inda dai son zuciya shiga ciko ta ga mutum ya iya cire kunya ya iya cire mutunci duk abin da kake ganin rashin kan gado waƙada yi yu'addi bi sahibihi ila nefak idan son zuciya irin wannan da muke misali ya yi ƙarfi to zai kai ga mai yin shi zuwa ga tsaban munafinci ana nan war ridda har ya faɗi kalmomin ridda ya bar musulunci ma bai sani ba kun gano wannan kisa wannan harkar ku. sai an zaunar da kai an nuna ma ya take kuma sai malaman da suke akan fagen sun ce ka iyayi in ba ka ba za ka kai kanka ka baro ne mun fahimci wannan da kyau ko qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce mazi ibani ja'ian ku samu littafin da ibnu rajab ya rubuta mai suna mazi ibani hadisin annabi ne ya dauka ya masharhi yake cewa ba wai zakoki guda biyu ko kyarkeci guda biyu masu jin matsanancin yunwa ursula fi ganamin wanda aka sake cikin garken awaki bi laha kun san waɗannan zakoki guda biyu da suka fada garken awaki wani irin ɓanna za su na farko da za su waɗa wannan garken don kwa ku ba za ka samu ba yanzu ko aikin tattaro su aka baka an baka ne aiki duk malamin da ya dara cikin al'amarin addini da irin wannan ɗabi'a kina cikin yunwan bin son zuciya yunwan faranta ran wasu yunwan son bakanta ran wasu yunwan son abun duniya yunwan son shuhura kamar mazi ibani ne na farko sai ya da jama'a mun gano wannan da kyau ko sannan daga baya kuma ya ce na neman tattaro su ko ba su taru ba jama kuna gano wannan da ke ku to shine sai ce ursula fiye ganamin bi afsadi ba su ne mafi ɓanna ba laha ga waɗannan dabbobi da waɗannan garkokin min hirsil min mar'i alalman saboda mutum ya sa kwaɗayin kuɗi wa sharaf da ɗaukaka lidinihi wai ta addini zai makale ya samu kuɗi ta addini zai makale ya samu ɗaukaka to illan da zai ma addinin kafin kudin da daukakan su zo ko to ya fi illan da mayin watan zakoki ko damisoshi ko karnuka biyu suke magarken awaki kudin zai samu amma zai ma addini illa daga baya zai zo gyaran addinin ba zai yiwu ba saboda ɗaya za ka yi ko dai ka yi ka ba Allah a hankali ka kusan mutuwa bai ma ba ka mutu ma bai ma ba sai ka je lahira ashe can aka yi nufin maka ko kuma ka nemi duniya wata ba a hawahu in ya gada ma ya maka in ya gada ma ya baka da tsiyanka jawa mun gano wannan da kyau ko to shine sai mala yake cewa wannan hadisi rawahu imam ahmad wa tirmidhi wa ghayruhuma mala ce karanta wannan hadisi a cikin musnad juz'i na biyu shafi na 456 da shafi na 460 a musnad ka'ab na malikin har yau fa mala a cikin wancan littafi yake tafiya yake cewa wal hirsu alal mal kun ga kuɗi akan dukiya wa sharaf da neman ɗaukaka maradani cuta ne guda biyu kalbiyani wanda suke kama zuciya ya jima'u ma hubbud duniya abinda ke tara su waje guda ka ce son duniya wal quwwatu wal uluwu fiha mutum ya samu karfin fada aji kuma ya samu karfi na barazana a duniya kun gano wannan da kyau ko ka san wanda ya sa san zuciya ko sai zo yana ta barazana misalin da wani malami ya buga ya ce misalin gurgu ne da babban riga ko da jallabiya kaban shi ɗaya in ya zo yana ma barazana sai ka ɗauka an ka ja da baya ka ka bugai ba zai fada ba zai ta hayaniya in ko haka me zai faɗi sau da bai da sport ɗin da zai rike shi duk wanda kaga ya faye barazana ko to gurgu ne da riga kana yankura ka bagai faɗi zai jama'a mun fahimci wannan da kyau ku to san duniya haka yake mutum ya ga alƙuwa samu ƙarfi yanzu waɗannan 'yan siyasa mai suke nema ƙuwatul mulk wal'ulu fi da ɗaukaka kuma ko me za su iya yi don wannan abin ya tabbata qala ibn rajabin rahimahullah ibn rajab ya faɗi jama'a shi ya rubuta littafin ma zai ba ya shari ku samu littafin Waƙar ta وقد Zakar na أن حب riyasa والرياسة بعد يتي سن كودي ده سن شوغبانشي والحس عليهما da kwaɗayinsu yifsir dinil mar'i yana ɓata addinin mutum hatta la minhu illa ma sha Allah addinin da zai wanzu ga mutum sai fa abin da Allah ya so kama akhbara bi zalika annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda annabi ya bada labari wa aslu muhabbatul mal wa sharaf hubbud duniya asalin neman dukiya da ɗaukaka shine san duniya ne wa aslu hubbud duniya ittiba'ul hawa abinda ko ke sa san duniya shine bin san zuciya kama akhbar bi zalika sallallahu alaihi wa alihi sallam qala wa abun munabbih wa abun munabbih yace man ittaba'al hawa ragabatan fid dunya wa man ragaba wa min ar-ragabati fiha Hubbin mali wal sharaf mala yace yana daga cikin bin son zuciya shine mutum yana kwaɗayin duniya yana daga cikin kwaɗayin duniya son kuɗi da ɗaukaka wa min hubbil mal shi ko son kuɗi wa sharaf da ɗaukaka istihlalul maharim yana halartar da abin da Allah ya yi ya haramta dukiyar mutane zaka iya ci baka damu ba mutuncinsu zaka iya ci baka damu ba komi mutum zai iya yi ba. don wannan abin ya samu komi zai iya yi kisa in mutum ya sa son zuciya yana son duniya kuɗi ɗaukaka duk waɗannan abubuwan ko to duk waɗannan ababen da muka faɗi da wanda ma za mu faɗi a gaba ko ka sa ido kuma kasa ku ne dai za ka ji zai kun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace malai ce li anna hawa da'un ilar ragaba da'in ilar ragaba fi duniya wa hubbul mal domin son zuciya na kira zuwa ga abin da ya shafi son duniya da kuma son kuɗi wa sharhu fiha wa taqawa ita ko taqawa tamna min ittiba'il hawa tana hana bin son zuciya wa tardu an hubbi dunya kuma tana tun tunkuɗe mutum daga son duniya Allah ce fa amma man taga kaga wanda ya sa dagawa ba uban da irin wannan da ya hayaniyan kun gano wannan da kyau ku wa asarar hayatar duniya ya fifita rayuwar duniya fa innal jahima hiyal ma'awa Allah ce wutan jahannama ita ce makoman shi wa amma man khafa maqama rabbih amma duk wanda yaji tsoron matsayin ubangijin shi wa nahan nafsa anil hawa ya hana zuciyar shi bin abin da take so son kuɗi son ɗaukaka son kaza son kaza ya ba abin da Allah yake so sai ce fa innal jannata hiyal ma'awa aya ta 37 zuwa ta 41 cikin suratun nazi'at karanta sharu hadisu mazi ibana ja'i'an lil hafiz abdurrahman bin rajab alhambali take badar a shafi na 57 allah madaukin sarki ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum